sabon dan wasan Manchester United Paul Pogba dan shekara 23 wanda ya zo kungiyar Manchester United a satin nan daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus ya bayyana dalilansa na dawowa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United inda ya ce ya dawo kungiyar ne domin ya daga kofin Premier League na kasar Ingila a wannan shekara. Bayan haka kuma ya zana so ya zamo zakaran kwallon kafa na duniya a nan gaba. Pogba ya samu nasarar cin kofin kasar Italy wato Serie har sau hudu a kungiyar kwallon kafa ta Juventus wanda a yanzu haka ya rattaba hannu na shekaru shida a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Bayan haka Paul Pogba shine dan wasan da ya fi kowane dan wasan kwallon kafa a duniya tsada inda ya hau kan takarorinsa Garibel na Real Madrid da Cristiano Ronaldo inda yake aka saye shi akan kuɗi zunzurutu fam miliyan tara, sai mai biye masa na biyu Gary Bell daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid wanda ya zo daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham a shekara ta da sha uku akan kuɗi fam miliyan tamanin da biyar. sai Cristiano Ronaldo da ya zo daga Manchester United a shekara ta dubu biyu da tara zuwa Real Madrid akan kuɗi fam miliyan tamanin. haka kuma Paul Pogba shine dan wasan da ya ku zai fi kowane dan wasan kwallon kafa a English Premier League na kasar Ingila daukan kuɗi a duk sati inda zai ɗauki fan dubu dari biyu da tasa'in a sati sai mai biye masa wayar runi yana ɗaukan fan dubu dari biyu da sittin a kungiyar ta Manchester United. Zalatan Ibrahimovic shine ke mataki na uku inda yake ɗaukan fan dubu dari biyu da hamsin duk sati a Manchester sai Sadio Aguero na manchester city shine yake mataki na hudu wanda yake daukan fan dubu dari biyu da arba'in da sati shi kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho ya mai da martani wa masu horar da kungiyar kwallon kafa na arsenal da na liverpool asan winger da jojin club inda a kwanakin baya suka fito suka yi mummunar suka bisa sayan dan wasan da manchester united za su yi paul pogba akan zunzurutun kuɗi har fan kan miliyan 85 inda Mourinho ya ce duk kungiyar da kaga ta fi wannan dan wasa to ba karamar kungiya bane suna irin wannan kushe ne don sun san kungiyar ba za ta iya tabuka wani abin kirki wajen sayan wannan ba huta lafiya